Hukumar da ke yaƙi da masu yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC a Najeriya ta ce wasu 'yan damfara sun samu lambar wayar muƙaddashin hukumar Ibrahim Magu inda suke amfani da lambar wayar domin damfarar jama'a. Ra'ayin ƙwararru dai ya bambanta dangane da yiwuwar samar da lambar bogi daga wata lamba. Samar da lamba ta hanyar yin amfani da wata lamba kamar yadda shafin bayanai na Wikipedia ya nuna, musamman ma ta hanyar CDMA da ke bada hanyoyin sadarwa masu yawa, amma kuma ba kasafai hakan ke faruwa a hanyar sadarwa ta GSM ba. hukumar ta efcc dai bata fitar da cikakken bayani game da wannan almundahana ba amma ta gargaɗi 'yan najeriya da su zauna cikin shiri game da gungun 'yan damfaran da suka saci lambar shugaban hukumar ta efcc sai dai hukumar ta ce a halin da ake ciki yanzu 'yan damfara suna kiran wasu na kusa da shugabanta inda suke tambayar maƙudan kuɗaɗe